الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikonsa yau muna ranar 28 ga watan Rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina. wacce ta zo daidai da ranar bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi na biyun rahma da ɗan uwa doktor shehin malami muhammadu sani umar musa rijiyar lemo hafizahullah za mu tashi a shafi na ashirin da tara inda malam ne, matashiya da aka rada wa suna hilful fudoli idan an ce hilful fudoli abinda ake nufi da shi yarjejeniya da kuma kulla alkawari da aka karfafe shi da rantsuwa na waɗanda suke alkubur masu martaba da daraja cikin al'umma yarjejeniyar masu daraja da martaba cikin al'umma shi ne darasinmu ne da za mu fara da shi ma da yake sababu abin da ya jawo wannan yarjejeniya da kuma kulla alkawari anna rajulan min zabe hakika wani mutum daga zabe an yi ya zo garin makka ya iso garin makka bai ba ajin da hajar sayarwarsa da abin tallatawarsa fashtara min al'as bin wadi sai as dan wadi ya sayi wannan hajar ga abin sayarwar tasa wa mana abu haqqahu karfi ya aikin wa mana abu haƙƙahu ya hana shi haƙƙin fasta'ada alaihi zabidi sai shi wannan zabidi wanda yake daga wasu anin zariyar zabi sai wasu anin ya nemi taimako shi ne fasta'ada alaihi sai nemi taimako a kansa wajen wa ashrafa quraishin masu darajar garin shawar daga wajen su ya nemi taimako da agaji su tunda shi da shi shi ɗan gari ne ya sai kayan ya cinye to bari ya yi amfani da ɗan garin ita ɗan garin dan aikin sai fito ko falan yu'inuhu amma ba su iya taimaka masa a kai ba بمقالة العاص فيه الفم لما تأني شيء عاص دي يكد شيء أشكا فوقف عند الكعبة فيتا يدي يقول انت عايز كعبة واستغاث بآل بكر إلى يمين آل بكر تلوكي علي أهل بكر ذريع الفكر وأهل المروءة da kuma ma'abota mutunci daga cikin mutanen garin Makka. Da to ga abin da ya faru da ni ina neman agaji da ɗauki. aka bano Hashi, dalilin haka sai ‘ya'yan hashin suka taru wa da ‘ya'yan Zuhra wa bano Sayyid bin Murra da kuma ‘ya'yan sai ɗan Murra. Fi dari Abdullahi bin Jud'an suka taru gaba ɗaya su a gidan Abdullahi ɗan Juda'an. Fakana alahu ta'aman ya yi musu abinci na karɓar wannan taro da alƙawari da zai, wa ku fi sha'anin haram suka kulla yarjejeniya da alƙawari a wata daga cikin watanni masu daraja. ta Bulsa'ida shi ne watan Bulsa'ida. ina ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu da ake da su zulqaida Dulhijja, muharram sai kuma rajab wannan da muke ciki su su hudu uku a jere ɗaya daban fata'aqadu suka kulla alƙawari wa ta'alaku billah suka rantse da Allah shi ne alƙawarin da aka fi shi da rantsuwa la yakunanna yadan wahida cewar baki ɗaya za su haɗu zama tsintsiya maɗaurin ta ɗaya zama hannu guda la yakunanna tabbas za su zama yadan wahidan a matsayin hannu guda ma'al ne tare da duk wanda aka zalunta daga yau duk wani wanda aka ci zalunta a garin nan mun ɗaukar wa kanmu za mu zama a dunkule mu je mu tunkaru wanda ya zalunce zalunce dan karɓo masa haƙƙin zaluncin ya zo ba ala zalimi za mu zama hannu guda ma'al mazlumi mu zama tare da wanda aka zalunta ala zalimi mai rijaye akan wanda yake mace hatta yuwadda ilayhi haqqu har a dawo da wanda aka zalunta haƙƙin wannan alƙawari ne mai kyau وسمت قريش هذا الحلم قريشاwa suka kira wannan yarjejeniya da alƙawari ne haɗe da rantsuwa ilfan fuduli yarjejeniyar masu martaba saboda sun haɗu a kan abinci za su ka ƙarshen zalunci da cuta وقالوا suka kuma ce laqad dakhala ha'ula'i fi qasdin min al-amr hakika waɗannan mutane da suka haɗu suka yi wannan kwamba suka tattara ƙarfi a matsayin hannu guda nan son ƙarfin azzalimi to sun wato ainihin shiga ƙarƙashin al'amari mai daraja mai martaba وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلم أنه خلال أن الله ثبت أبريش يا على halarci wannan yarjejeniya. da rantsuwar kau da zalunci da aka yi hada hadamu bihi sarha zulmi ko sarha zulmi wanda suka rushe dabe da dandamali na wato ainihin zalunci wa rafa'u bihi manar al-haq kuma ta dalilin wannan yarjejeniya suka ɗaukaka Mananan haƙƙi hasuniya ta gaskiya. Bana sun saka gaskiya sama, abinda sun kuma wato amini ya gushi abinda ya shafi sadinci da dandamani zaɓe baki da. Wa ƙarfada tsangon magu a laifin wanzar da. zo sai ya halarci allon taimakon a gare shi ya ce. Tafaitu ina son na halarci alkawari da yarjejeniyar tsarkaka masu daɗin hali ma'a umumati tare da wato ɗan uwan babana wa ana gulamun a wannan lokaci ni ina yawo فما أحب أن لي ni'am Ba na san a ce. a bani wato ainihin jajayen raƙuma a madadin wannan alƙawari da yarjejeniya wa an ne an a kan ne in warware wannan yarjejeniya ko alƙawari ma'ana inda za a ɗauki miliyoyi a bani to ba zan iya fifita wannan miliyoyi akan wannan alkawari da yarjejeniya ba dan manzo ya sanar da mu muhimmancin da girman wannan hadisin sahihin hadisi ne Imam Ahmad ya rawace shi وقال صلى الله عليه وسلم كما من يطير على مشي الله سبحانه على ياتي لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لا هلالشرن صور يدين يدعى a gidan Abdullahi dan Juda'an ما أحب أن لي به حمر a بغن سوء أمد جنسا أبان جاجا يراكما با ولو دعيت به Islam. kuma da za a sake kira na irin wannan yarjejeniya da alkawari a musulunci la ajastu da na amsa kiran wanda ya kira ni durusul wa ibad mana yake horo da aka samu da darussa da kuma abubuwan izina a wannan darasi illa al'adla qimatun mutlaqa duk inda adalci yake matsayi ne daraja ce wacce take sakakkiyar daraja ba ta da wani gefe adalci kawai abu ne mai kyau ba wani gefe nan da za ba shi da nagarta ko kyau walaisat nisbiya ila adalci matsayin adalci ba na ya danganta ba ne ka ga ka faɗa ba sai ya danganta to a adalci ba magana ya danganta kawai haka ne kima ce daraja ce martaba ce fifiko ne matsayi ne amma ka iya faɗar wani abu mai kyau ne amma an faɗa ya danganta kuma an ka danganta sai ka ce ya eh, aiko ba zai shiga nan ba to adalci dai an yi shi zai shiga an shi da abin da yake وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جينا من ألا جينا لا نجر ألا تبدع بليه يوضي من وقت يوضي من وقت ذاته إلى وتبينت جن إلى تبدلت معنى العزة جنة وال وتجربة تتوقفة ولله العزة جميعا kuma can cikin suratul juma'a a munafiqin da yake magana walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin to manzo yana cewa wani girma bil musharakati sakamakon yayi tarayya fi ta'zizi nabda a wajen karfafa da daukaka wato tushe na adalci domin ya zama cikin wanda suka yi ƙoƙarin faɗa da zalunci da qabla bi'datihi bi yi kafin ayyukun shi zuwa ga al'ummarsa da shekara ashirin to a ce aka shekara goma aqadaihi shekara goma biyu sun zama ashirin kafin aiko shi da shekara ashirin ya zama ya shiga cikin wannan yarjejeniya ta yaƙi da zalunci فالقيم الإيجابية تستحق الإشادة Al'amura waɗanda suke madaidaita القيم halaye al'ijabiya waɗanda suke madaidaita mai kanku tasahikul ishada din cancanci yaya da yaɗawa. tasahikul ishada ta biya hatta lau sadar ahalin jami'iyya ko ku daga gurin maguzawa wannan al'amura ko halaye mai kanku nagartattu su kanku ga wannan abin da ya faru a lokacin jahiliya kan zuwa musulunci amma manzo ya zama a cikin al'amar saboda kyakkyawan al'amari ne mai tsakke ne akan hanya ya kita kada hilful fuduli ita wannan yarjejeniya ta waɗannan mutane masu martaba a lokacin jahiliya wahadun kamar wani dausayi ne asalin waha kenan dausayi a larabci wurin da yake da shi shuke-shuke da wato rairayi da ban sha'awa da kuma wato ni'ima amma a nan abin da ake nufi da shi wani haske ne kuma gurin da yake da dausayi ai guri ne mai haskakawa da kuma na ga ana kokarin ma cincirin da dundar zuwa je shi tuwahatun fi malalin jahiliya wani haske ne a cikin duhun magudanci da aka a nan ya zama wani haskakawa da wani abu da ya to daban da abin da mamuzanci suke kai da ko mamunawa suke kai a da ko fihi dinana ko kace dalala ko dinana suna faɗar haka akwai wato wata manoniya a cikin wannan yarjejeniya bayyana wata ta fito fili ala anna shuyu'al fasadi fi nizami aw mujtama'in akan cewa yaduwar barna a cikin wani tsari ko wani dandano na jama'a la ya'ani quluhu min ayyi fadila wannan baya nuna cewa wannan dandazon da aka samu karna a cikinsa ko wannan tsari da yake ɗauke da karna a cikinsa to hakan bai nufin cewa zai wokunta zai tsiraita daga dukkan wata falala ko wani abu mai martaba in an ce waɗannan maguzawa ne ko ana ne to ya nuna ba za ka same su da wata sa'ada ta nan ba ba a kore haka in an ce waɗannan kangararru ne bujirarru ne to ba ka rasa wai da wata ɗabi'a wata take da kyau a ciki to wannan rashin nagartar da kuma na da yake cikin su baya sa a yi musu kuɗin goro abin da ma da yake cewa a ce kwata ba za a samu na kirki a ciki tunda wannan zaman da suka yi na kokarin yaki da jahilci ai daga cikin su ne dai wasu suka ware suke ga bayan suke jure ci gaba da zama a cikin tsarin halittu zamantar wasu ba sannan ba da yake da cewa ba makka garin makka mujtama'un jahili matattara ne ta jama'ar da suke kan magudanci haimanar عليه ibadatul awhan bautar gumaka ta yi rinjaye a cikin wannan society wannan jama'a ta mutanen makka wal da zalunci ya yi wato rinjaye a cikinsu wal akhlaqul zalima da kuma miyagun wato dabi'u suna sun yi rinjaye su suka fi yawa kan gulmi kama abin da ya shafi zalunci wal da zina wal da cin ومع هذا كان فيه رجال amma duk da haka gashi a cikin wannan jama'a akwai mazaje ashabu laqwatin waɗanda suke ma'abota girma kuma abin suka yi wannan lama girma ne wa muru'a akwai masu mutunci a cikinsu, su yakrahuna zulma suna kyaman zalunci wala yuqirrunahu ba sa tabbatar da gaba ta da ma da yake cewa inna zulma manqubun duk inda zalunci yake abin watsarwa ne abin kyamata ne da wato ainihin nesa da shi bi ayi suratin ta kowace irin zufa ta kowace irin sura ido wanda waka azulmu ana aqallin nan ko da ku zalunci nan ya afku ne ga mafi ƙanƙantar mutane ko ƙarancin mutane inna al-islam yuharib adh-dhulm a kodayaushe musulunci yana yaƙar zalunci wa yaqifu bi janibil mazlum yana tsayawa a bangaren wanda aka cuta aka zalunta dunan nazari ila launi ba tare da ya kalli kalansa ba wa dinihi ko ba tare da ya kalli addininsa ba wa wasnihi ba tare da ya kalli garinsa ba wajen tsiyi ba tare da kalli samfurin bangaren da yake ba namiji ne ko mace kawai an zalunce shi to a fito da haƙƙin an ne ne musulmi ne namiji ne mace ce yaro ne zarami ne kawai a fito masa da haƙƙin an gari ne ko ba ɗan gari ne wannan ne kallon da musulunci wa wanda aka cuta na hudu ma da yake jawabu tahalu wa ta'ahud halaccin yin rantsuwa da yin yarjejeniya a alkhairi a akan aikata wani abin alkhairi wa kuma min qabil ta'awun al-ma'ruf wanda daga cikin bangare na taimako da juna da musulunci ya umarni da shi wa kuma min qabil ta'awun ma'mur bihi bil Qur'an al-Karim ina daga cikin tashi ko bangare na ne da musulunci yin umarni da su ko da shi a cikin alkur'ani mai girma qala ta'ala Allah ya yace wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa ku taimaki junanku akan aikin kirki da jin tsoron Allah wala wahalar 'alal ismi wal 'udwan amma kada ku taimaki ku akan abin da yake aikin sako da kuma ta'addanci ko wuce gona da iri da wanda yake da tsohon bugu daga nan shi babu tsari, mai sabon bugu za mu ci gaba musulmi an أن يكون في مجتمع lallai ne akan musulmi ya zama a cikin al'ummar da yake rayuwa ijabiyyan mai amsa kira mai juyuwa ne ita fi tare da jama'a abin da ya kamata a tafi tare da su shine ijabi al-ijaba ai shine amsa abin da aka nemi ka amsa to zama ijabiyyan yana amsa kiran da aka yi idan ya ga dacewar zuwa wajen wannan kiran manzo da aka kira hajjul qulub ya halarta to ya zama ya amsa kiran abin da ya dace amsa kiran to mutum ya zama haka fa'ilan ne aiki da wannan amsa kiran ki tabbata akan abin da aka nema a la an yakuna raqman min al-arqam kada ya zama kamar wata lamba daga cikin lambobi ala halihi al-ahdath wanda ake sa su a gefen abubuwan da za a lissafo ai lamba ko za ta ake amma ba ya ce abin da za a yi kuma na ne ai lamba a gefe ake sa da an ce na ɗaya ta take ware abin da za a zo da shi dan ba ta ciki to kada mutum ya zama kamar wata lamba dan zama a gefe guda dan tawari baya shiga cikin al'amarin jama'a wanda bai kamaci musulmi ba ilu ajiyi a cikin wato society sa wa mujtama'i da kuma tsarin jama'a da yake rayuwa a cikin su ya rubuta tafsir da awra'i jaziratil arab ma ne ce al-mutasabbib mai bibiya لأوضاع جزيرة الأرض game da yanayi na tsibirin larabawa mai bibiya da sifatin amma da zuba ta ganewa kamar mai zuba yara zai ga an gani ko zai a markazin mukarrama markazin jazirar wato shi wannan eh, makka wuri a makkata ya wuri a makkata ko zai ga cewa wato yanayin matsayin da makka take matsayin jazira ita ce kamar wato cibiya ta tsibirin larabawa addini ta bangaren addini wa tsakafi da ta bangaren wayewa wa siyasi da ta bangaren jagoranci wa waqi'iha da kuma wato yadda suke inda suke zaune annal ba'ida da ahli tawa'il al-hayya ala insha'i hadha al-hilm malaki al ba'ida abin da ya yi gido da ahli tawa'il qabail waɗanda suke da wato zuciya al-hayya wanda take rayuwa ala insha'i hadha al-hilm dangane da kirkirar wannan yarjejeniya lam yakun hadithatan da ta'allaqu bi fardin wahid ba wai wannan abin da ya faru hari abin da ya faru hadisa ba wannan abin da ya faru na zaluntar wannan bawan Allah shi kadai ba shine abin da ya faru wannan abin da ya faru kasa Allah bi fardin wahid wanda yake da alaka da wani mutum kwaya daya da aka cuta an sai ta hanyar ba a biya shi ba ba wai wannan ne kawai ya su waɗannan masu zuciya ba suka yi wannan yarjejeniya a a dama da wasu abubuwan kafin wa ba a hukumin ko kuma sun yi haka ne dan wani tashi na haƙoƙi da aka turmishe ko aka lankwame an gane ko alhamu shi ne abin da zai lantar da abu zama da shi a cikinsa don an ce mahabuma wanda wato an lankwame ta shige cikin wanda wato an yi ƙarfanta ya akwadin ma'adudi ga wasu wato sai sai duk mutane kan gabu ba da wannan suka yi ba ba kana al-ba'iqul qawi a kakkarfan abin da ya ingila su ga yin wannan kuwan kala shi ne damuwa da suke ciki min halin kauma dangane da abin da ya shafi ta ci barkatai shi ne kauma da al'amarin abin da yake faruwa na al'ummar laraba a wani lokaci wa adalin tsika da rashin aminci allazi kana tasuru makka wanda wannan rashin amincin shi ne abin da yake jagorantar garin makka a wannan lokaci wa ma haulaha da garuruwan da suke gefensa don shi'uru bil hadati ila al-amn da kuma jin da suke na buƙatar a samu wato aminci zaman lafiya wal istiqrar da tabbatarsa da kuma tabbata a kan wato zaman lafiya din ba da harbin hujjari tun ba ma bayan zama yankin kangarangu ba an da ana yaki ce yakin duniya na ɗaya yakin na duniya na biyu ba na uku ma na nan da a to wannan zalatin da yake Allah ba zai bari ana nan ana ta samun tunkutu ana nan ana tunkutu ana ba da kuma sai a yi wa da za a bi ta kan wanda suke abin ya fi ƙarfinsu ba shi ta faruwa a duniya daga nan zuwa wanda ya laila zawa lokaci guda daga zangalan da kotu daga amurka ne shi ko daga shi har da na tsaron nan haka yake ba haka zalunci yake in ba a yi za a zai yi rikice zama yaki to aka yi za a sa murkushe shi kawai ya tsaya iya ne haka yake ta ba Allah ya ce wa ihtiramul huquqi da kuma martaba da su da daraja da abin da aka ce haƙƙi na to a ɗauke shi da kima kada abu ta kai wal baramat da kuma martabobi duk abin da aka ce martaba ne to a tsare masa martaba wa himayatul ghuraba da kuma ba da kariya ga baki saboda a ce dan ba ko ya zo sa kuma abu ta kai ba saboda ganin bai da kowa a gari wal wafidi da wanda suke shigowa gari dan wata bukata za ta kawo su gama kuma su fita ila makka ta zuwa garin makka su tujjari wanda ya haɗar da yan kasuwa wasu na da kuma masu wato sana'o'i da suke kawo sannan abin da suka sana'a wannan darasin ya faru akwai lokaci tijaratuhu ila shami kasuwancin manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi zuwa ƙasar Sham wa zawajuhu bi Khadija da kuma auren da ida matarsa ta farko uwar gida Khadija radiyallahu anha Allah ya dade في الخامسة والعشرين da عمره الشكارة عشرين دجال ترايو المنزو صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام سيبدأ zuwa بن شام بتجارة خديجة رضي الله عنها دكات وانشن لان خديجة ألا يدريك وكانت خديجة بنت خويلد خديجة أر خويلد تارة الشيء امرأة تاجرة ما تشي أكاكوا ذات شرف وجه تكر دوغها ومال كما أبو غنو أنها ما تدوكيا تستأجر الرجال tana yin ƙodagon mazaje imaliha a game da dukiyarsa wasu zaune kuma iya ta yi wato tarayya da su a kan abin da za a je a yi kasuwanci da bishayi da ɗan wata su ta ci abu guda wanda za ta ba su ta haye su su da kasuwanci ita da dukiya tana da kaza an samu riba tana da kaza shi ne tabawu وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل تتضاهر شيء كل لكي kasuwanci ta kai da dukiyani da juyawa san haka suke da maza ɗauki dukiyar da daban je a yi kasuwanci suna da kaza suna da kaza وكانت قريش قوما تجارا shi kuma ƙuraishawa dama mutane ne ‘yan kasuwa. Falamma بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها يا عند أبنت ya isa gare ta ya isa zuwa gare ta game da manzon Allah jira da aminci Allah su tabbata a gare shi yanzu take hadisi na gaskiyar zancensa wa ila bi amanatihi da girman amanarsa da bani akhlaqihi da darajar halayensa ba'athat ilayhi sai ta aika masa ta bukaci ya zo fa'aradat alayhi an na fi malillaha sai ta bujiro masa da cewa kana so ya fita kasuwanci da dukiyarta ila sham zuwa ƙasar sham tajiran a matsayinsa da ɗan kasuwa ga Allah suna ka bar da sun kace albarkar karatu ba ka kai yake a yi karatu kuma a yi karatu. kada kowa ya zuke kada ya da wa tuqiyahu afdal ma kanat tu'ti ghayra kuma sai za ka ba shi abin da ya wanda take ba walinsa min al-tijari daga cikin yan kasuwa da suka kada maka kasuwanci ma abu na ta haɗa shi da wani yaronta يقال له ميسرة ولأي كامل السنة ميسرة فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها جمد أن أسلال أمت أن أفتفت أدري يكر قوه لم تجروا وزتها لا يمت أتعرف أنت وقال في مالها ذلك ذكر قوان لدوك يا ذات يكتريك وقال جماعه غلامها ميسرة wannan yaro nata mai tara ibla tare da manzo suka tafi wannan kasuwanci hatta qadima sham an suka yi zuwa garin sham ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته فنزم ذا أن جرى رامت أن الصبة أدريش يسيسة قدرت ديت بالعيدة آه، هذا ديت بكم الله إذا ما يسيسة التي خرج بها ولا يسيسة واشترى ما أراد أن يشتري أن يشتري فأنا يدعو أبن دي نفن سيوى هذا كل ya إذ da أبن Dama تبلش ده ما شيني كاسوانش أتبقى لك أبن كندس kuma ka sayo wanda ake bukata a garin ku daga can garin da ka je ka siyar da su kuma abin da suke bukata da bojan. Kuma akbara qatilan sannan manzo ya fuskanto ina mai dawowa ila makka zuwa garin makka wa ma'ahu maisara tare da shi da yaron nan na khadija mai suna maisara lamma waja ila makkata yayin da manzo ya da aminci Allah tabbata a gare shi ya dawo makka wa ra'at khadija fi maliha min amana khadija ta ga irin amanar da ta gani game da dukiyarsa wal maraka ta ga irin albarkar da ta gani a dukiyarsa malam kana qabla hada wanda ba su taba ganin irin da baka mu wannan kasuwancin da manzo ya mata wa akhbaraha gudamuha maisara sannan wannan yaro na ta maisara shi ma ya bata labari bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa sallam min khilal asba na abin da ya gani tare da manzon Allah jira da halittar Allah su tabbata a gare shi na abokantaka da daɗa da abu shi da ruwan dadi alma'ul asid ruwan da yake da dadi to wannan abokantaka da ya masa ta tafi kafanci ita ma ya tare da ita da daɗa dama ana gane waye mutum a tafiya da kuma hulɗa da kuɗi shi sai abin ya duk da mata lokaci guda sai na umar allah ya yarda da shi idan zai naɗa jagora a matsayin gwamna da zai kama masa wani gari zai samu wanda suke sautar kusa da ya sai ce da ɗan kira su ce waya ya kasale game da wani ka ce wani ababen allah ga azumi wani ai mutum ne mai taɓawa kaza kaza kaza masha Allah har ka san shi yake ba ka san shi ba ki ban san shi ba ne kare ku ka san shi ba to ya aka haka ka taɓa yin tafiya tare da shi a ka taɓa ba shi harka ta kuɗi kun yi an gama lafiya a suna ce baka san shi ba ka ce ka baka san shi ba an gane baka san shi ba har yanzu mutumin da ka sani shi ne wanda tafiya ta haɗa ku fitar da shi da halayyar na kwarai ko harka ta kuɗi ta haɗa ku harka ta lafiya ba Allah ya yi wannan mutumin mutum ne kuma wani iya ban da yanzu ba wanda zai masa shela sai ne ke kafa ya ta kusa da guda ba wani kuma ba wannan bane a in dai aka ce ba ku a gari to maganar wani abu na ya kare ka ƙare da shi ba yadda na ya tsare kai kai da shafa amma shi na ta na to wannan ba mutum bane saboda a gurin da ya kuma kamata ka samu ɗauki ne baka samu ba a gurin to haka kuma in ka ɗauki abin da ya shafi dukiya inda an samu mutum san kuɗi wa innahu li hubbil khairi da shadid wanda yake ne mara wato tuhibbuna al-mala hubban jamma ko Allah ya ce so mai yawan gaske to kai wanda da shi duk da sannan da yake kuɗi amma aka gama lafiya to wannan mutum mutum kuma shi aka rasa yanzu sai da ɗin sai da zan to manzo sai haɗa masa gaba ɗaya har ka ta tafiya ta taso kuma ta kuɗi an danka musu kuma ka da kuɗin aka samu abin da ba taɓa samu ba a wajen wani an ga fara ta to da haka ta faru hadisi ta irin wannan wa jama'ila karima da kuma wato ɗabi'u waɗanda suke ba tare da martaba wa aqli rajihin da hankali wanda yake rinjaye hankali wanda yake kintsatsan hankali wa man manfatin sadid da kuma magana wasu suke ta gaskiya wa nahjin amin da tsari abin abarta da shi wanda da suke mai mallata halmai shuda sai ta samu abin da ya dace dace ta ke tana cikiya abin ne ma ya samu jibaru da wancan da ta wajen sauri na mai ba kwakwara kana ta da wannan tana ta cikiya amma ba su ta samu ba sai da aka wannan zafin ita da a an ta ga wajen sauri asalin ba Allah shi ne wani abu na ya bata mai shi wanda aka yada wato siriya sai ka sai ka ga dadda abin da take siriya ma'ana wanda da take ka so ka samu sai ta dace da shi ta kawo yanzu da karka ba wacce an kawo masa ko wa kana salat alhalin shugabanni wa ru'asa da kuma wato jagorori sun kasance ya kurkula ana zawaji suna ta faɗa kansu aure ai da ban su zama yana sa su matar sa hali wacce ba ta wahala ba duk da amma masu abin nan shi wani rabin ita kuma ya lafiya ko ya sa sun gaje amma ka ɗauko ta da shi gaba kasa a ɗan da kuma kana wani rabin ai da kuma wannan rabi ko to suna sa fata ina so a ce da ga kuma da abin da a baya wala ma ruwa da ma a cikin gida suka kuce to ɗan abokan suke ka zama magana zai magana ba mu da za a bawa misali masu hali suna son su aure ta masu shugabanci da sarauta suna a auren ta ka ta a ba yake da magana auren alaihim game da su waɗanda wasu suka nema ɗin zalika wani al'amari na aure فطلبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها تكاد تشكل أنه صلى الله عليه وسلم يا أوليدا فرضي بذلك السيد دون اليمانات وكلم أعماله يوم وما بين مغنى أسان حتى فذهبوا إلى أن خديجة فتكاد تقول أقوم بابا خديدة وخطبوها إليه سكنيما وأتبع أورا خديدة أبو وعلى ذكر ذلك bayan gama wannan neman aure sannan zawar aure ya kullu wa kanat sinnuha insan shekarunta a wannan lokacin da aka ɗaura aure ثمانية shekara سنة شكرا عشرين لتقل على الصحيح حديث مغنى مبدئ إنجلش نعم نعم نعم نعم وهذا ما ذكره إمام السيرة wannan shi ne abin da jagoran masana tarihi na rayuwar manzo ya ambata wani bahani ko mafiyatar wato ya yi tsayayen da manzo shi muhammad bin ishaq al-mustani shi ne muhammad bin ishaq al-mustani kama fi mustadrak al-hakim kamar da yake ma a cikin mustadrak na Imam Hakim Abu Abdullah wa qalabahu fi dhalika tilmiduhu amma ɗalibinsa ya saba masa akan haka ya ɗalibin nasa Muhammad ibn Umar al-Waqidi Muhammad ibn Umar al-Waqidi fa nasta ala 40 sana shi sai bayanin cewa shekara 40 take kama rawahu an-Muslimu ibn Sa'd kamar yadda ɗalibinsa shi kuma ya rawaitu wannan bayani daga gare shi shi ne wasu ɗalibin nasa ɗan sa cikin tabaqat a cikin littafin sa wani ne wahidi mana yadda shi wannan wani ne ɗalibin Muhammad bin Ishaq la ya ya kai kai da da wani ne la yahtawilu hadhihi al-muqalafati مقالة لا ba هذه المخالفة لشيخه فقد يمكن كلا وانا الساقة والدير والشيء منتبع malaminsa kamar ya zai yake kima ba inda da wa rabbana shukratihi til mawazi kike jinta shahara da shi a wajen sanin yaƙe yaƙe illa anna a'immat al-jarhi ke ne jagorori wajen wato dukan wanda ne cancanci a karɓi hadisi a gurinsa ba wata adil da kuma tabbatar da adalci wanda ya dace a karɓi magana daga gurinsa

sai da shi ruwayar da take da rauni sai ya ce ta kowa siha a ce ai dan da manzo ya aure Khadija tana da shekara arba'in. Misalan ruwayar ce al-imam jagora bil magani wa sira wajen abin da ya shafi harkar yaƙe-yaƙe da tarihi yin da ishaq shi ne muhammad dan ishaq wa kadmalar doktor akram da yawon umar dakka akram da umar ya karkata ina da wayan ibn ishaq zuwa ga wayan malamu da cewa annabi ya aure ka da shekara a yi idan ya yi ta ta ko da yarda wa suna asirun da bawiyyah sahiha ingantacciyar tsira rayuwar annabi wal qalbu ilayna am yalu ai ko ni ma inji dai ta. yake zuciya ta samu karkata da haske. An gane ku. In da baka sani ba ka ga yau ka sani. Ashe ma da shekarun ba ɗaya ba ne. Kan kuma ku taɗa jin ma na ashirin takwas ɗin ba ƙarshen. Akwai mata ashirin da biyar. An gane ku. Amma mana ya kawo wannan misali sun tazo da ce tafi inganci. وكانت يومئذ أقبل نساء قومها من قومها Khadija ta kasance a wannan lokaci ita ce na fificiya a kan duk matan da suke cikin wato zuriyar jama'ar ta danginta to ita ce na fificiyar mace a cikinsu na sabanta bangaren dangantaka wa watan da kuma dukiya da Allah ya ba wa aqlan da kuma hankali wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ita ce farkon matar da manzon Allah jira da halittar Allah su kalla a gare shi aura walam ya tazawwaj alaiha bai kuma auren wata tare da ita bai maka kishiya hatta ma ta haddada ta rasu wa kullu auladi wa kullu auladi dukkan ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wa sallam minha daga gare ta ya same su cewa Ibrahim in banda ɗansa Ibrahim al-Mu'azzar shi wannan ya same shi daga Lauransa Mariya filarransa. Wani da ɗan al'umma na da Farko ta haifawa Allelu ɗaya ga al'fahamu. Wani muƙalla na biyu sallan ma wa sallar, da shi a wa Allelu al-sunya a ke ci wa abin ɓarfu. Gwamnan ta haifa musu Wa Rukaiyya ta haifa musu Rukaiyya wa umar kuskuntun, ta kuma haifar da za su kumbu kuskuntun. وفاطمة تايفا من فاطمة وعبد الله تكما ايفا من عبد الله ولا ايكي تشوى طيب وأكل في طاهر نعم ومات ضروه آية أن الملائكة كلهم باكدا في سرعين تسلى لقروتيا تسلى يا أما البنات أما آية مات فكلهن أدركنا الإسلام سودت كانت سلسكين fa aslamna kuma suka musulunta wa hajarna suka yi hijira na maza ne suka rasu mata sun sun rayu an sun da suka musulunci sun yi hijira inda annan wafata adraka kulla fi hayanin bi sallallahu alaihi wa sallam sai ya mutuwa duka ta cin musu a lokacin da manzo yake raye dukkanin su wato ainihin sun rasu sun manzo cewa Fatima radiyallahu anha in bar da ita Fatima Allah ya yarda da ita ta ta'akhkhara ita ta yi jinkirin rasuwa ba'dahu bayan rayuwar manzo sai da ashkurin ta rayuwa ta shida bayan mutuwar manzo ita ma Allah ya karɓi rayuwarsa sun malaƙi kalbihi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan haka ta riski manzo tsira da hannun Allah su tabbata a gare shi. Wa min durusi hada zawaj yana daga cikin darsan da aka koya daga wannan aure na manzo la ba'sa lil mar'ati salihah ba laifi ga macen da take ta kwarai an tuddiya ragabataha ta bayyanar da kwadayinta da bukatarsa duk da wajibin rajul salih ta yin aure da mutumin da yake na gari in mace ta kwarai ce ya dace ta dubi wani nagartaccen mutum da ce lokaci ba ya yi bai yankale ba annan nabi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi kira da aminci Allah mu tabbata a gare shi inna ma rasu fiha kadai yayi kwatayi ya aure ce zauna da ita ne bi sharafiha saboda daukakar da Allah ya mai. wa ha da kaifin hankalin da take da shi wa rajahati aqliha da wato rinjaye na tunani da take da shi wa illa lama ta zawaja biha in ba dan haka ba ai da bai aure ta ba wani ya akbaru min musinnan domin ta girme shi ba a san namiji girma da auren wasu ta girme shi ba gani a sai ya fi kan ɗanya shatar da kuruciya ko ƙasa da shi amma ba wasu ta girme shi to amma saboda hankalin abin la'akari ne saboda ɗaukaka abin lura ce mai hankali da basira in ka aure su ƴaƴanka za su tazo da hankali da basira irin wannan wurin za su samu mai ɗaukaka daraja ɗaukaka za su sa ta tsora su akan halaye na ɗaukaka na aka aure su suke balla ba ban saura to sai su taso kuma Allah ya so Dukmanu ibtira'ati a'da'il Islam rukujewa da rushewa da lalacewar istira'at kirkire-kirkire na a'da'il islam makiya musulunci bi da a dukiyar da suke ta cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam cewa ila annabi jira da annabi Allah tabbata da rashi kana shahawaniyan dan samore haka suke cewa kawai harkar a sha'awace ne a gaban su. in lauka na kazalika malam ce to inda haka yake yadda suke dukiya da bara lamaman da ma'aha wahadaha da ne zama tare da khadija ita kaɗai ba jallin jan ya ani shababihi a daidai lokacin da yake tashin sa masakarsa ya ani shababi a lokacin da yake cikin ganiyar jin karfinsa idan kamsi ya zauna da ita har ya kai shekara hamsin min ɗaukar na shekarunsa ya shekara ya aure yana da shekara ashirin da biyar ina da tsawon shekara ashirin da biyar ya kai hamsin ya ai da ɗan tamore ne a lokacin ya sa ce ya yi garkaci ko in sha'awar ce lokacin ne kamata in ikkamtu dokar da sha'awar domin sha'awa ga saurayi ta fi dama ƙarfi ba ga wanda ya manyanta ba wannan na rubuce wannan wato dukiya ta makiya addinin musulunci wannan ya tazawwaj ghayraha manzo a auri wata khalida ba ma anna zalika law arada la kana kahlan alayhi kada cewa hakan da yayi nuni ƙarin auren? ina abu ne mai sauki a gare shi wa muyassara lahu kuma abu da yake da sauƙa a gare shi ko amma zai ba tunda ɗan rata ne abu da ɗan uwan baban yana yi da shi ya ɗauke shi daraja fiye da sauran ƴaƴansa kuma shi ɗin nan ba zaune gari ɗan zama ya san yadda ake juya kuɗi ko a dama da abin da ake tsoro kenan me za a ci me za a sha me za a ɗaura yana da gudu da a kan wani ya yi kiwon dabbobi ya san wahalar ya yi kasuwanci ya san daɗinsa da rashin daɗinsa ta irin wani dama su ne suke rage mafi aure ka dana gidan attabi wani ko akwai mata akwai ƴaƴa saboda ne akwai abin ba su to duk ma yana da waɗannan abubuwa amma sai ne bai tsayar idan da mace ɗaya kawai askilatu lil burada tambayoyi domin wato ainihin dindiyar abin da aka koya متى سافر النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة yaushe annabi Muhammad jira da annabi Allah tabbata a gare shi yayin tafiyar kasuwanci na Khadija din nan da shi yaushe ne yayi tilqadi tati wal 20 min umrihi ko ila dan shekara 20 da biyar lamma qara limaza لماذا اختارته خديجة رضي الله عنها لهذه المهمة me yasa Khadija ta zaɓe shi don wannan muhimmin al'amari na kasuwanci da sirrihi wa amanatihi ko da abin da ya kamata gaskiya da amana ta zaɓe shi man kana ma'ahu sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi ar waye ya kasance tare da annabi sai da aminci Allah tabbata a gare shi a wannan tafiya mai tsara shi ne kasance tare da shi wa ma da ra'a min annabi sallallahu alaihi wa sallam ko me ya gani tare da annabi ya ga gaskiya ya ga amana ko kan kana عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج بخديجة رضي الله عنها shekarun annabi nawa lokacin da ya aure Khadija ishirin da biyar ko wa kam kana umruha hi ita kuma shekara ta nawa ishirin da takwas ta fi shekara uku da da shekara اذكر ماذا يستفاد من الدروس من هذا الزواج كما فتو abin da za a tsare da shi na daruka a wannan auren da ya faru da annabi da khadija za a ɗan a Ashe mutum zai iya auren wata ta girme shi, da dama lokacin akwai shara musulunci. Misali, da za a ce wannan dalili ne. Aka mu musulunci aka ta faru. bayan musulunci ko bayan haka kuma da musulunci zo bai hara ba sai na cewa musulunci ya karba ya tabbata an fahimta wannan ma darasi to yawa sai ne wannan yana ko kafin zuwa musulunci ga mai bandira da tunani da hangen nesa ina zo da wacce ta dace da ya aura dangane da kyan hali da ɗabi'u ɗan tamo ne shi ne ba ruwa ɗan jirgin rasa an fuska shi ke magana sai ka kara na ce Allah an ta zo ta yara ko yau eh yake cewa wani darasin da za mu koyo na cewa lallai wannan shekarar na ashirin da takwas su ne daidai ba arba'in ba to da a tana da shekara arba'in allabi ya aure ta kuma ce ya tana shekara arba'in ta ko ƴaƴa guda shida a shekarun da mata suke yana haihuwa na tare da haihuwa kan ta haihu wannan guda shida na na wannan yana nuna mana shi ma kai kun hankalin manzo dama ga shi da kowa ne duk da ta nuna tana so ya aure ta kuma ga wasu can bijimai suna nema ta yarda da doki zai sa wa zai ce to ina ga wa ɗan ko ba fa za ki ɗaurin auren to amma sai je gaya musu a je a nema min auren Khadija gurin wanda suka isa da shi ma yana kadara na gaban wannan shi ne abin da ya kamace sai wanda aka ce na gaban ka ne kai ta na gaban ka kaddara shi wannan zai sa ko ka fiye ku ta bambanta to ko ba za a zage shi da kai ba ba za a zage ka kai da shi ba ba zai goyi bayan kware maka baya ba saboda zai ce eh abin da kake kai ko da ba zai ba shi ne da mutum zai hana ka to dan kana daukan ka wani abu ba ka yadda shi ba ka watsar da shi wannan yana nuna da manzo yake da magabatar wannan na nuna cewa za ku iya alkunya da ɗaya daga cikin yayanka musamman babban shi da sai abu kwas abu asma abu abdullah abu muslim da sauransu na suna da kaifin hankali da gogewa a rayuwa akan wanda suke da ƙananan eh cewar wannan ina sanar da mutuwar masu shekaru irin wannan na sun samu horo da wato sarbiya da irin shekaru nata a daidai irin ashirin da takwas za su same su da basira da wayewa da gogewa amma wani yana da alaƙa da samun horo tun farko an fahimta ko dan da tsawon nan da masu masu shekara arba'in amma duk babu lama a Thank you. idan mutum yanzu ya haifi ɗa isa masa suna alƙawasin za a iya masa alkunya da abul qasim kamar yadda aka manzo abul qasim akwai hadisi da yazo da manzo yake cewa kada ku sanya irin alkunya ta wa la tatakallu bi kunyati amma sai malamai suka ce eh haka abin yake a lokacin rayuwarsa saboda yahudawa suna amfani da wannan damar sai sun ce abul qasim ba zai na wurin sai ce ba kai ba wani nake nufi an shi ba ba qasim da zama abin tsokana sai mu zo ki daga yau kada a sadi kiran wani da alkunya irin tawa sai malamai suka ce yanzu da ba manzo wannan ta kau magana ka ce abul qasim mai yin wani ai babu ita kan da za ka iya sa ba ɗanka alƙasim a kiran ka abul qasim an san ba wancan bane kuma kai an san ba za a kira naka a ce a in manzo ya yi a ce ba da shi ake an fahimta Allah ya samu na wani abin <laughs> da na eh. wannan mata nan wannan mana bambancin mata a da da yanzu ce su fara da suke nema da kirki da basira don wato aura wanda za ka aura sabanin yanzu da aka fi iya wa kyalkyal in kyalkyal banza kyalkyal ji ba eh maciji za ka ka amali wallahi ina da kyau to kuma kyan nasa da aka matsa shi zai tsara amma dai ba ya ba shi sha'awa eh to kyalkyal banza kenan kyalkyal maciji ta haka wani kuma abin da za a fahimci daga wannan aure na manzo sallallahu alaihi wasallam da Khadija wani nau'i ne na karama ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda a can gaba Khadija za ta bai wa addinin musulunci gudunmawa da dukiyarta da basirar da take da shi da tunaninta da wani farkon sanda aka fara masa wahayi da ya zo a rute ina girma ta ce wallahi Allah ba zai so zarta ka ba kana da gaskiya a magana kana da amana kana da taimakon mabukata kana da kana da ba irin ka Allah yake so zartawa kuma take kime shi ta kai shi gurin dan uwan baban wara fata biyu na Ka ce ka idan maka abin da ya gani yi mata bayani da shi da shi da ta ce ai wannan wanda ka shi ne yake zuwa wa annabi Musa ka kwantar da hankalin ina ma lokacin da za ka bayyana da kira ina saurayi mafi ɗan da na taimaka maka sai ya mutu kafin Allah ya aiko manzo فزو كيان قالوا شيء كده على الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد جلسة أن منا لكن لا يبس أنا بجلسة من قوي كتير والسلام عليكم يوم شكرا لا ينام da zama digiri ina neman aiki ban samu ba mana a tsaya ne da addu'a akan na samu aiki ko jami'i da zan yi sana'a ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya amsa buƙatar wannan ɗan uwa idatar da shi da abin yi wanda zai wato ainihin su ƙarfin al'amarin yau da gobe rayuwar su da shi. kuma zai kai ku sanar da ni bangaren da kai digiri da A yi wani inda wadda za a yi magana a dace ana iya wasu magana. Kuma shi kansa sa layin digiri ina taimakawa inda za ka yi aiki. Kuma ko da ba a samu ba in Allah ya sa in muka haɗu inda wata shawara ta wani abin yi din zai yi Dan ni kyauta ne ma na bawa wanda ya karatu ita mai ido a karatu sha'awa kada ya dogara da sai wani aikin irin na ofis inda wani abu za ka juya ba ko na sau an fi samun ribar rayuwa cikin girma don sau tari mun waɗanda suke aiki a harka ta albashi kafin albashi mai zura ce su ɗan albashi har da duniya kuma sau da tari zai ka tattara lokaci ko a samu ɗan kwambiyar albashinka an sa ka cikin ƙasar da wuya amma cikin yadda Allah in kana dan wani abu da ka juya cika maka wani abu a wani lokaci duk da cewa masu albashin ma suna zuwa neman tallafi a gurin tunda harkar aikin kwan an mata tacin an yi dandazo a ciki ko aka samu aikin na sai zuwa su abin da za ka iya jure masa wani lokaci. dai an haɗin sha Allah abin da ya kama na shawara sai a ba muna fatan Allah ya amsa wa zatar da kai da aikin da za ka kuka kun al'amuran ka ne da kullum da shi ba kai kuma sauran wanda ba su rubuto ba za su ke shigar wannan bukatar Allah ya kama fita. Na'am. Eh. Eh. Eh. aka yi wannan abu kuma ya kuma ka faɗa auren da shekara ashirin da biyar kamar da fara faɗo auren sai da ya auren sannan an magana wannan eh. Ike can ya aka yi, ma ya fara gabatar da maganar alƙalanci da manzoki a wajen ɗora hannun lafuwan a kan aurensa da Khadija. Danin cewar sun dai auri Khadija da shekara ashirin da biyar. Kuma nan da aka yi wancan gyaran rujewar wata ba ina da shekara talatin da biyar. An fahimta ko? To shi a wata mana na fahimta yake so kuma da shi. Wani abu da zanzo Allah ya darajar tashi da shi. Duk kafin zuwan musulunci ya fara wato gabatarwa Suna da a gabatar da wannan wani abu da ya shafi kowa da kowa na al'umma da yake rayuwa da yake ga inuwa inda aka samu mafita zai fito da darajarsa da kima kimarsa fiye da ake tsakaninsa da wajen baiwa Allah mai suna da. An fahimta darajar zo wannan ya sa malam ke gabatar da wani. Musamman ma ina da wajen da sun faru da mabudin na daraja ta ɓangaren abin da ya shafi tsarin gajinsa da aka yi da hikimar da ana aiki a cikin masa to da cikin hikimar garga fahimci ta da danta ga yau wannan alƙanancin da ina irin wannan shekarun kuma kun su kire shi a shekaru da wato ainihin da cikin taka kamar shi yana da ƙarancin shekaru a kan su zai wannan abu na gobe ga abin da ya shafi a ci gaba na yau ko magana cewa ya shi ya wuri kaza kaza ne ba sannan sai aka sa kuma wannan biyu baya domin abin da ya shafi shi da wata da ke bukawa ba kamar wancan da ya shafi cewa duka society ta shiga wata tsaka ne wuya ya fito da su abin da za ka nufi na game da hmm. eh bayan ya bada wannan magana sai Allah ya masa Alhamdulillah. a bai zama jirgin kan shi ubangiji ai ba da baya zai iya kasancewa na zai yana da alama yana da cewa to ai za a tafi shi a lahiran ma zai je da ɗaya da dukiya din zai iya biyan wanda ya lalace a nan duniya wannan ta ce kuma wato ainihin ɗayan nasu da Allah ya juya duk da bare suka zama musulmi da ko an tashi a rayuwar da haka makamaran ba tare da shi suke ba zai iya kasancewa wannan abin da ya faɗa wannan ranar da ta ne kakaiya ta ubangiji ta zo da wannan zai iya kuma kasancewa ubangiji isa sun da ko ba wannan shi zai baya da baya ne ko abin da aka sani kuma zai iya kasancewa yin wannan da cikin kakaiya da ubangiji zai wannan da aka yi a duniya idan ya'yan nan da ba ka tare da shi yadda ya mutane suka tsarin zalunci da tafa ƙarfa su ma ka ne na kan tsarin adalci da musulunci kuma masu sun ana nuna a nuna masu cewa an adalaya ma gudun da yake sun zai samu da dayan da zai so su sai su zaɓe bala'in ma ba ne wanda zai iya kasance haka kuma bayan da Allah baya ya Allah ya samu da shi da kan yi mai wa da kusa. Wa da yau ni sallah a can ma da dan kira da ma da wani

da wanda ya yi da abin da ya faɗa kamar da kuka zo karatu a iya nan hoto guda nan da yadda su gaba ko da muka zo kuka biya ko muka kudaranci ko muka kudaranci ya ce farko na sako wani tsara na iso da lawo sakon bai je gurin kai sai ku da wani wani ya ji sakon sako ne wanda yana iya isa ga kowa idan ya zo da shugaba na gaba ɗaya ko ko shi zai je wajen harkar watsa labarai shigar rediyo shiga talabijin wani ba a tura yanzu inda yana sarrafa za ka gani in ya da ka saurara za ka jima ba ka za a yi maka irin wannan to shi ne sai idan kowa ya san abin da ake ciki a yau amma irin wannan sako na iya masallacin nuna wani da kaje A yi wata yi ne sai kuma irin kai da zama magana da muka ji ta kuma shi wannan yi ma na a za ka raba wannan labari ke ba wannan da wai shi kuma yana magana yanzu ya ba an bai ta ko shi wannan abu da ya ta sanar da addu'a mu ne da ta kai shi ma sai liman ya jagoranta ayi alfarma duk sallan duk sallan sai a yi alfarma a gaba wanda bai zo aiki da shi ba shi kadai da roƙa Allah ya ma da gudanarwa saboda wanda suke ganin ba kowa wani shi da wani abuwan Allah kuma ya kama ɗauko wa kan musarai mai addu'a a ƙarfin yuko gaba ɗaya tsira da wanda ake karɓa da wanda za a karɓa a yi dace ba su karɓa a dace da yawan fi a karɓa. Ko ya da an cikin ma wato an an yi abuwan gaba. Sun ba ka ɗaukar babban kuma ya ɗaukar ka ƙarami. Ya yi ne a dokar da musulunci kuma ya fara jinsi ne tun kafin zuwan manzo sama sun da Allah ya saukar da annabi Adam da Iblis ake gane tsakanin ɗaya da haka kuma yake ci gaba har sai Allah ya tashi kiyama don haka ba abu da zai ƙare amma ne ana cin nasara a murkushe da addu'a da kuma kyautu da aiki da kamar da gaskiya duk wani karatu da muke na tarihi rayuwar manzo amanarsa gaskiyarsa haƙurinsa juriyarsa faɗaɗarsa ya ɗauke shi mai da shi a gani yana wuta ya amsa da ta kawo abu sai mai nasara ma'ana mu haɗa da gayawa wanda yake da kowa da komai ko mu haɗa da bin tsarin da yake rubi don ya amsa abin da muke so ima to sai mu ci nasara Allah ya dace da su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk